Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka, da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wani gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun saman da ya kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da Afirka a yau, muryoyin masu sauraro, kisoshin rayuwa, mu musan dokokinmu da kuma shirin nan na duniyarmu a yau idan kuma muna da sauran lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 141 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin haka dai an kulla irin wannan yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen australia da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta buƙaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimaka wa duk wata ƙasa wadda aka kaddamar da yaki a kanta a tsakanin kasashen da suke cikin yarjejeniyar ko kuma wajensu a lokacin da kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa yakin duniya na ɗaya. da ƙarshe masu wari ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan oktoba shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i 36 banda sarakunan ƙasar china na lokacin suka sha kai a hannun jamhuriyar gurguzu ƙarƙashin jagorancin mao tse a kasar ta china babba saken kasar china na lokacin kai chek ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda ya kafa gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan kuma a kwashe kujerar china a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka maida su ga kasar ta china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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madal yanzu kuma ga labaran duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta buƙaci ƙasashen Turai su tabbatar da tsaro a wuraren diflomasiyya a ƙasashen su. Muhammad Idris Debi ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban ƙasar Chadi. Ƙungiyar Hezbollah ta ce za ta yi nasara kan sojin Isra'ila a duk fafatawar da za a yi. jagoran juyin musulunci na iran ya ce 'yan wasan da suka karawa da 'yan wasan haramtacciyar kasar isra'ila sun yi nasara yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta buƙaci ƙasashen turai da su tabbatar da tsaro a wuraren diflomasiyya a ƙasashensu kakakin makatarokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani da yake awon sambayar da aka yi masa kan matsayin gashen turai kan rikicin da ke faruwa a ƙasar iran a baya-bayan nan ya bayyana cewa abin takaici mun ga kalamai masu harshen damo daga waɗannan ƙasashen kan kare haƙƙin ɗan adam a lokaci guda kuma suna ɗaukar kansu a matsayin masu faɗa da ayyukan tarzoma har ma suna shawartar iran ta bi sannu a hankali kan matakin take ɗauka kan masu tarzoma a ƙasar ya ce suna shawartar mu kan yadda za mu yi mu'amala da 'yan ƙasar mu amma suna ba da dama ga wani ya shiga ofishin jakadancin iran da makami yana barazana ga jakadiyar kasar iran duk da yake cewa mace ce da kuma yin fito na fito da ma'aikatan ofishin jakadancin amma a bangare ɗaya kuma suna nasiha da ba da shawara kan matakin da ake ɗauka kan masu zoma da rashin tsaro a iran don haka muna kiransu da su ajiye munafunci a gefe su kare wuraren diplomasiya da ke kasashen su har ila yau kiraye-kirayen da wasu kasashen turai ke yi na hana 'yan kasashen su zuwa kasar iran ko kuma zargin kama iraniya masu shaidar zama 'yan kasashe biyu idan su shigo iran ya ce siyasa ce kawai da kuma zargi mara tushe balle madafa daga ƙarshe ya ce waɗanda suke nuna goyon bayan su kai tsaye ga rikicin baya-bayan nan da ke faruwa a iran a gaskiya suna ƙoƙarin fakewa da shi ne domin samun wata dama da su rike a tattaunawar da ake yi a vienna muhammad idris devi ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban ƙasar chadi rahotanni sun bayyana cewa a yau ne aka rantsar da muhammad idris devi itinu a matsayin sabon shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar chadi na tsawon shekaru biyu kuma ya alkawarin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin gaggawa bayan kwashe watanni sha 18 yana riƙe da madafin iko a matsayin shugaban mulkin soji na ƙasar bayan kashe mahaifinsa Idris debi Itinu. Taron haɗin kan ƙasa da a gudanar tsakanin ɓangarori daban-daban na ƙasar an amince shugaban ƙasar ya tsaya takarar shugabancin ƙasa bayan kawo ƙarshen gwamnatin ruwan ƙwarya a daidai lokacin da wani ɓangare mai girma na jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke rike da makamai suka ƙaurace ma taron tare da nuna rashin amincewa da dan tsohon shugaban ƙasar ya ci gaba da rike manafin iko halakar da za a gudanar da zaɓe. An yi bikin rantsuwar ne a gaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da sauran ministoci da ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka da kuma jakarun ƙasashen Faransa tarayyar Turai sai dai ba a ga wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka ba a wajen. Ƙungiyar Hezbollah ta ce za ta yi nasara kan sojin Isra'ila a duk da za a yi. mataimakin janar ɗin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanin sheikh na'im kasim ya faɗi cewa ƙungiyar gwamnati ta hezbollah za ta yi galaba kan duk wata fatawa ta gaba da gaba da za su yi sojin isra'ila kana ji da cewa mayakan ƙungiyar da na ƙungiyar jihadul islami da sauran kungiyar gwamnati falastinu za su ci gaba da tsayin daka wajen yakar makiya ba tare da gajiyawa ba ya ce isra'ila ta rude ta rasa yadda za ta tunkare mu bale ta shafe samuwar mu a doron ƙasa amma mu muna tunkarar ta ne da hujjoji na hankali wanda shine bangaren da suke da rauni mun yi amanna cewa dole ne a yi amfani da makami don kare ƙasa kuma dole ne ya kasance a hannun dakarun sojin ƙasar labanan a nasa bangaren mataimakin masar koli ta kungiyar hezbollah sheikh ali da mush ya faɗi cewa isra'ila ba ta fahimtar wani yare idan ba na ƙarfi ba kana ya bayyana shirin kungiyar na tunkarar duk wata barazana daga bangaren ta kuma barazanar da isra'ila ke yi wa labanan fanko ne kawai domin tana da karfi sosai fiye da kowane lokaci a baya daga ƙarshe zai da cewa makiya ba sa fahimtar harshen diflomasiyya duk wanda ke tunanin makiya za su amince da haƙƙin labanan ta hanyar lumana da tattaunawa to ya yi kuskure domin makiya ba sa fahimtar wani harshe banda na ƙarfi kuma babu kuma abubuwan da suka faru a baya-baya sun tabbatar da haka. To masu a kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Jagoran juyin musulunci na Iran ya ce 'yan wasan da suka ki karawa da 'yan wasan haramtacciyar kasar Isra'ila sun yi nasara. Da yake ganawa da jami'an majalisar ƙasa ta shahidan 'yan wasa karo na biyu jagoran juyin musulunci na Iran Ayatullahi Imam Kamna'i ya jaddada cewa batun da ya shafi wasanni wani lamari ne da ya kamata a ɗauke shi a kan gaba ba wai lamari ne na gefe ba kuma ya bijiro da wasu abubuwa da suka shafi wasanni da kuma shahidan wasanni har ira yau a cikin shafin nasa ya ishara game da wajibcin hada game da wajibcin hada nasara da hada nasara ta fasaha da a fagen wasanni da nasara ta dabi'u ya ce a lokacin da kuka ci wata gasa to kun samu nasara ce ta fasaha sai dai kuna iya haɗa wannan nasarorin guda biyu a lokaci guda kamar yin wato wasa cikin adalci kamar yadda 'yan wasanmu mata suke yi wajen kiyaye hijabin su na musulunci da iyakoki da nuna yarda kuma wannan shine ban nasara idan ba shine mafifici ba ma to ba zai zama yana ƙasa da na fasaha ba ya ce kila haramtawa ɗan wasa samun lambar yabo 'yan wasanmu suna ƙin karawa da abokan karawarsu na isra'ila ne kaga an haramta musu samun lambar yabo amma sun yi nasara duk wanda ya take wannan yana nufin ya karya nasarar kyakkyawar ɗabi'a amma idan ya kara da ɗan wasan isra'ila watamkar ya zaɓi gwamnatin yahudan sahiyuniya ne mai kisan yara ƙanana daga ƙarshe za ku cewa kisan kai na ƙara ƙaruwa tsakanin sojin amurka saboda fama da matsalar taɓin hankali rotanni sun bayyana cewa bayan kammala ran gayi da ya yi a ƙasar afghanistan a shekara 2013 Dione Wilson wani ban jami'in sojin ruwa da ya kai mukamin laftanar a Amurka ya bayyana irin bacin rai damuwa da yake ciki wasu alamomi na gargadi sun ƙara bayyana a 'yan shekarun baya bayan nan game da aiki wa soji zuwa wasu ƙasashen ƙetare. A watan Maris, sakataren tsaron Amurka leon Austin ya sanar da ƙirƙiro kwamiti mai zaman kansa don bitar matsalar taɓin hankali da sojin Amurka ke fama da ita da kuma bullo da tsarin da zai hana karuwar yawan kisan kai tsakanin sojin. Rahoton da ma'aikatar tsaro ta fitar ya nuna cewa kisan kai tsakanin sojin Amurka ya karu fiye da kaso 40 cikin 100 daga shekarun 2015 zuwa 2020 sai dai adan ya yi tsalle zuwa kashi 15 ne a shekara ta 2020 musamman wanda suka daɗe a wajen da aka tura su aiki kamar alaska mambobi da iyalan waɗanda ke aiki a wajen sun fuskanci matsalolin mayar da su saniyar ware da kuma yanayi mai tsauri da na yanayi da suka fuskanta da haka ya kara sanyawa yanayin yawan kisan kai ɗin ya ninka har sau biyu ta ma saurari rashen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da uwa da abokan zama. Sannan haɗa layo barkamu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararrun da suka kware kuma suka yi wa sanin nasu ba shanin shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a cikin wannan shiri namu za mu taɓo shirin nan ne na taron shekara-shekara na babban majalisar ɗinkin duniya da aka gabatar a watan da ya wuce a ƙasar amerika inda shugabanni da wakilan ƙasashe suka halarta a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin wannan taron shugabanni da wakilan kasashe sun yi bayani game da matsalolin da kasashen su ke ciki da kuma hanyoyin da za a bi a warware su wasu kuwa har da kokon bara suka nufi wannan babban ɗakin taro domin tattauna wannan batu na taron majalisar yankin duniya mun gayyato dr elharun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna don jin me zai ce dama ba an kafa ta bane don ta warware matsalar duniya kamar yadda wani malami yake cewa ai ta wannan majalisa ta keta duniya ne saboda mai ai tun yadda aka tsara ta da aka kafa ta amerika ita ta uwa taimakar biya da kawayenta kasan ingila kasan jamus kasan faransa da rasha duk da cewa ana ganin kamar sun raba gari yanzu amma dai abin da ya rasha shi ya amerika abin da ya amerika shi ya faransa abin da ya faransa shi ya ingila abin da ya ingila shi ya italy abin da ya italy shi ya germany abin da ya germany shi ya belgium yanzu ba sun tattaru ba suna karkashin kungiyoyi guda biyu da european union wanda kungiya ne na tattalin arziki da al'ada kuma suna zuwa a kasan kungiyar kawance na gaban tekun yammacin amerika nato duk waɗannan kasashen membobi ne a eu membobi ne a nato kuma su ce tafiyar da duniya su ne karfin majalisar ɗinkin duniya ai majalisar ɗinkin duniya suna ne inda gida ke saƙan shi ne wannan majalisar tsaron da aka samu membobi aka ba su kujerar dindindin aka ba su damar hawa kujerar naki wannan shi ne matsala kuma wannan shi ke kawo tarnaki cewa wannan majalisar ɗinkin duniya ba an gina ta bane don ƙasar Nijar ko ƙasar Chadi ko kasan kamaru ko kasan najeriya ko kasan italy ko egypt ko kasan egypt ko kasan burkina faso ta ginu a an gina ne yadda america za ta ci gaba da mamaye duniya shi yasa ma hedikwatar majalisar ɗinkin duniya aka ajiye shi a america kuma manya-manyan bangarorinta kamar baitin duniya da asusun ba da zamani ake yi su a kasan america. kuma yanzu zancen da ake america ke ba da kaso mafi tsoka wajen ne kudaden da ake bukata na tafiyar da majalisa to saboda haka ita wannan majalisa za ta iya cewa ba an tsara ta bane ta fahimci matsalolin ta warware su in ba haka ba ai yadda aka zo aka kashe mu'ammar gaddafi kamata ya zama shine ajanda na farko duk shekara in aka zo wannan taron gari ya aka kashe wannan mutumin me suwa suka kashe a yi wannan bincike amma ka ga an kashe shi an wuce wurin ba ma a magana kuma wannan shi ya jefa kasan libya cikin bala'i ya zo ya shafi kasan mali ya shafi kasan nijar ya fantsama ya shigo najeriya kuma zai ci gaba da fantsama saboda ba zaman lafiya ake so a yi ba dokta akwai wani akwai wani matsala kuma babba wanda yake yawancin shugabannin sun je ne su a to da kokon bara zuwa wajen wannan majalisa na cewa a dan yafe musu bashin da ake bin su wannan kasashe kamar sun kasa ma sarkin fawa cikin sarkin fawa kan dauki bashi ne ya biya bashi su kuma kullum kawai bashin suke tarawa ana ganin a wani abu da za a yi musu akan maganan bashi da ake bin su yawa wannan ka sa ka tuna mu ai cikin jawaban da shi ne girma muhammadu buhari ya yi majalisa ya kira ya yi kira da a yafe ma najeriya ba su sukan da kake ci to kaga wannan ai ma su turan idan suka ji ma sai su yi dariya sai kai ka ji abin da yake cewa tafiyar da zai yi mutum ɗari ya ɗiba a tawagarsa kai raka shi mutum ɗari amma an je ana cewa ana roƙo a yafiya kuma matsalar da ake samun waɗannan kuɗaɗe cinyewa ake yanzu in an yi shekara takwas me za ka nuna ka ce an kawo da ya canza rayuwar mutane da najeriya babu sai dai a yi bayani in ka bi bayani sai ka gaba haka ba ne. an ce an fitar da mutum miliyan ɗari daga talauci ko ko an sa miliyan ɗari an ƙara turmiya su cikin talauci to waɗannan su ne matsalolin an yi kira wai a yafa bashi ta yaya za a yafa bashi ga arziki da Allah ya bayar kuma ga sata da ake yanzu kwanaki aka ce Allah ya bamu amma a banza ya zama nan mun kasa yin tsari yanzu zancen da ake yi ina da wata ma'aikata mai kama da banki a shirye suke su zo su ba da tallafi ma kasashen nahiyar afirka na kimanin kuɗi dala biliyan ashirin sun ce idan suka ba da wannan taimakon kamar rance ne amma ba kuɗi ne za a biya su ba abinda suke so a zo a zauna a yi tsari kasashen da suke da arzikin man fetur ko arzikin lugulu ko arzikin zinari ko arzikin tama ko arzikin zinc ko arzikin kofa su zo mu shirya tsari yarjejeniya cewa kullum ko duk sati ko duk wata za mu haƙo adadi kaza kudinsa kaza an rage mana bashin da zan bayar da zai gina ƙasashe to kaga ba shi shirya ba ni karamin alhaki shekarun baya akwai kamfani daga ƙasar america a shirye suke su shigo su gina titin jirgin kasa na zamani wanda zai haɗa nahiyar afirka gaba ɗaya to mun ba da wannan jawaban ga gwamnatoci ba wanda ya ce eh a shirya suke gani sai a haɗa baki da a zo a sace arzikin ƙasa to kaga matsalolin da muke ciki kenan yanzu ana buƙatan a nahiyar afirka a samu masu hangen nesa masu kishin jama'ansu masu kishin ƙasarsu masana su haɗa ƙarfinsu fitar da ƙarfi guda ta don gyaran afirka wannan shi ne zai za ya sa mun ci amfanin arzikin da allah ya bamu mun kawo ci gaba mun gina amma ita wannan dimokuraɗiyya da bature nan na turo mata wani salo ne na likita al'umma na damfara na yaudara na karya ka ɗauki kamar nan najeriya da dawo da dimokuraɗiyya daga 1999 ka ɗauki rayuwar 'yan ƙasa kai na ne suka samu ci gaba ta fannin ilimi ta fannin kiwon lafiya ta kula da muhalli ta ta ina ne aka ci gaba babu babu amma ta sa a gaba kowa ya zama maloriya kansila ne dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya ne dan majalisar wakilai ne balle gwamna su biloniyoyi ne to kaga wannan ai tsarin an shirya wani coge ya zama na masu tafiyar da demokuraɗiyyar suke azurta talaka rayuwar wayo Allah mutane da kyar suke ci abinci da kyar ake ci abinci to kaga ai za ka iya cewa ai wannan an yi an yi baya ba zani to dokta kana jina ina jika to dokta da karshe akwai masana irin ku da kuma malaman jami'a da suke yi wa wannan majalisa kallon hajirin kaji kana ganin ya kamata a sauya ta ne kuma ya kamata a yi mata kishiya ne eh kamata a yi mata kishiya sauya waɗanda ke cin amfana da ita ba za su yadda ba ko wajen yin kishiya ma ba za su yadda ba sai inda karfin su ya kare amma kamata ya a ce an fara wannan tunanin a baya kamar shekara hamsin da ya wuce an kirkiro wata ƙungiyar da ake kira non alert movement yawancin kasashen da aka yi ma mulkin mallaka ne suka tattaru suka haɗa ƙarfi da ƙarfi su kafa suna yin tarurruka su zaɓu wata kasa su ma duk shekara ai taro to yanzu ba wannan ƙungiyar ba non alignment kowa ya samu bangare ko dai ni kasa ta tana bin america ne ko kasa kasa na na bin faransa ne ko kasa na na bin ingila ne ko kuma ni ina bin germany to yanzu akwai bukatan a samu kishiya wanda da gaske za su zo su tunkari matsalolin da kasashe ke fuskanta ko mu ce duniya to wannan akwai bukatar a yi haka nan akwai 'yan kasashe biyu ko uku waɗanda suna da wannan kishin da wannan hangen nesa su ya kamata a ce sun samo masana da ƙwararru a kasashe daban-daban a duniya a rika kiran su ana tattaunawa ana duba matsaloli ana fitar da matsaya yadda za a magance matsalolin da ɗan adam ke fuskanta a duniyar mu To masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na uku kuma na ƙarshe na Afirka a yau. sai Allah ya kai mu na gaba. A yamakon Dr. Alharun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin Kaduna, Najeriya ni awal kunyar da shi na gabatar nake cewa sai wani jikon. Madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na soshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. wai ke me yake damun ki ne dalla malama fitar man daki ban da jaraba tun daga karkasara ki taho da magriban nan kawai ki shigo mini daki an fada miki ni dan iska ne daga ranan nan mun wuce na nuna miki daki na sai aka ce miki ina nufin ki zo ne wallahi idan baki fita ba zan maki dukan tsiya karkace kai ta yi tana matsowa tana fudin haba sardauna ta zan zo har dakin ka ka wulakanta ni a matsayina na mace dan na kawo ma masoyina ziyara shikenan sai ya zama laifi kai ne kai ne fa ka gani ka ce kana sona har ɗakin ka sai da ka nuna mani ko baka fito fili ka ce kana nufin na kawo maka ziyara ba ai na gane abin da kake nufi wallahi ko baka da kuɗi ni mai iya kwana kwana kyauta ne idan kuma kana tunanin dare bai yi sosai ba zan iya kwanciya ka je ka gama abin da za ka yi ka kulle ni a ɗaki kaga babu wanda zai san akwai ni akwai kowa a ciki saboda na san dole sai ka shiga gida ka ci abinci dafa kai sardauna yana ya ma rasa yadda zai yi da ita kwafa ya wuce ban ɗaki bai ce kuma ta komai ba murmushi ta ta cire gyale ta kwanta tana faɗin da alama kai ɗin sabon hannu ne ba komai zan koyar da kai a'a jamila ce yau a gidan namu eh wallahi ina wuni umma lafiya lau jamila ya gida ya mamanki lafiya lau take na ta ce na gaishe ki to ina ina amsawa ai kwana biyu bana ganin ki nake tambayar sardauna shine yake faɗa mani wai bai san inda kike ba murmushi jamila ta yi ta dukar da kai inna ta ce jamila ki haƙuri da abin da marusan da yake maki ni ce na haife sa na fi kowa sanin sa na yi imani da Allah yana mutukar son ki dan Allah kada ki gaji da shi marusan da baya da matsala san bai da fitina irin ta matasa Bar sa dai da son yan mata kuma zan iya rantsewa cewar sardauna baya neman mata shi dai Allah ya yi sa sa da son gayu amma yana son ke kawai dai bai gama yarda da abin da zuciyarsa take so ne. amma ina matukar yi masa sha'awar auren ki domin na san irin son da kike masa ba za ki taba cutar da shi ba shi kadai Allah ya bani ina tsoron matan zamanin nan duk yanda mutum ya kai da son su da zarar an yi aure suka gane miji yana da haƙuri kenan sai su maida sabawa. sabawa amma na san ke ba za ki haka ba na san kin kusa gama makaranta kuma iyayenki ba za su bar ki ki zauna a gida ba dole na san aure za su yi maki dan Allah Jamila kada ki auri kowa idan ba mu rusan da ba na miki alƙawarin ina gama makaranta za mu zo neman auren ki murmushi jamila ta saki har sai da hakoranta suka fito inna ta ce da gaske nake maki ni zan shige gaba domin a gama komai idan kika zo gidansa a lokacin zai gane irin san da yake maki da kun yi aure zai daina duk wata shiriritar da yake yi yanzu haka kin ga yana bin malam kasuwa jamila ta ce na gode inna dama mama ce ta ce na zo na siyo mata kanwa tashi in na ta yi tana faɗin ki ce ta bar kuɗinta ba na ɗauko maki yau ga shi gaishe ta jamila ta ce na gode sosai in na ta ce mutumin naki ma ina jin yana daki. dan ya ce wanka zai yi kafin a kira isha'i idan ya shigo zan faɗa masa kin zo mu je na taka maki malam ina wuni lafiya lau su mubarak ne eh wallahi dama wajen sardauna muka zo mun ji shiru bai zo majalisa ba malam ya ce ni a masallaci ya baro ni ya ce zai zo ya wanka ina ji yana cikin yana ciki innarsa ta rike sa bara na shiga ciki na yi masa magana a'a jamila ce dukawa jamila ta yi tana faɗin ina wuni malam lafiya lau jamila ya mutanen gidan lafiya lau inna ta ce yanzu ta zo shine na ko mata malam ya ce ashe ita ce ta zo shi ya sa rusan da bai fito ba ga abokansa nan a waje ba za ki fita ba ne ba za ki fita ba na ce dan Allah sardauna ka tsaya ka saurare ni wallahi ina matukar son ka hannu sardauna ya sa ya finciko ta ya wurgo ta waje ko ba bata tsaya ɗaukowa ba bare takalmi ta kamanta da gelanta ya ɗauko ya fito jikinsa sanye da jallabiya wurgo mata yana fadin baki baki a buɗe ya tsaya yana kallon su malam inna jamila da su mubarak da suke tsaye a bakin kofar wanda jin hayaniyarsu yasa suka yi saurin matsowa za su shiga ɗakin kenan suka ga yawur goma ce. sakin kayan hannunsa ya yi jikinsa ya fara rawa mutuwar tsaye ina da malam suka yi ganin abin da yake faruwa jamila kuwa wasu hawayen bakin ciki ne suka zubo mata ganin abin da take da take so da wata banza a ɗakin matsowan baraka yana faɗin ke uban me kike yi a nan ba shiri ta tashi ta ɗauki kayanta ta bar wajen a guje juyowa mubarak yana faɗin dan allah malam mu je ciki a ba abin a hankali wallahi na san halin sardauna ba shine ya kawo ta ba juyawa jamila ta yi ta bar wajen da gudu tana kuka gaba ɗaya jikin sardauna rawa yake yi matsawa ya yana faɗin wallahi malam ba abinda marin da ya ji a fuskar sa ne ya hana sa ƙarasa maganar da yake yi cike da ɓacin rai malam ya shiga gida haka ma inna bayansa ta bi tana kuka hawaye ne suka zubo ma sardauna yana fudin dan allah mubaraka je ka fada musu wallahi ba ni na kawo ta ba ina shiga ina shiga ɗaki kawai na ji mutum ya shigo a ai kun gani wurgo ta manai mubarak ya ce ya isa haka mu je ciki ni zan yi masu bayani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 san dokokinmu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baitihi jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da shi dangane da musan dokoki ko kuma sanin dokoki wanda shiri ne mai muhimmancin gaske domin dan adam in bai san doka ba to binta ma da yin aiki da ita zai masa wahala har yanzu muna ta ƙoƙari ne wajen sanin dokokin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka bayani kafin mutum ya ci zai san dokokin allah to ya kamata ya san maɓuɓɓugan waɗannan dokoki na Allah ta'ala wanda sanin maɓuɓɓugar yana da muhimmancin da zai sa shi a lokacin da ya ji wata doka ta Allah ko wani hukunci na Ubangiji wannan hukunci na shari'a ne to zai san cewa wannan abu ne mai muhimmanci domin an ciro shi daga wata maɓuɓɓuga mai ƙarfi wacce take ta asali a wannan addini namu na musulunci maɓuɓɓugar ainihin shari'ar musulunci dokokin allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka bayani sun karkasu waɗansu sun karkasa su kashi uku wasu kuma suka karkasa su kashi biyu misali akwai kashi na farko wanda ake cewa da su al-ahkam ko kuma al-manabi wato wasu wanda za ka iya cewa su maɓuɓɓuga ne na farko wasu kuma su ce manabi al-asli almanabil asliya wato wani mamba'i mabubbuga na asali to duk dai suna da wasu sunaye da aka gaba musu wanda mun yi bayani tun tuntuni akan cewa ɗaya daga cikin mafi girma shine alkur'ani a dokokin ubangiji subhanahu ta'ala kafin ka neme su a duk wani guri ai dole ne dama a cikin alkur'ani zaka fara neman dokokin ubangiji subhanahu ta'ala to shine doka ko kuma shine mabubbuga ta farko mabubuga ta biyu da muka bayani muka shigo cikin bayanin ta shine sunna to sunna ɗin mun yi ƙoƙarin mun yi bayanin abubuwa daban-daban da suke tattare da ita sunna da kuma ma fahimtar me ake nufi da sunna ɗin a wajen musulmai da irin bambance-bambancen da ake da shi musamman bambancin cewa in an ce sunna ana nufin aiki ne da maganganu da kuma tabbatarwa daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma kamar yadda wannan za a iya cewa abu ne wanda ya haɗu gaba ɗaya duk wani musulmin duniya ya tafi akan wannan yanzu misali mafi girman bambance-bambancen da ke faruwa shine na mazhaba wanda suke bin mazhaban ahalin suna ahalin tasannun sun tafi akan wannan 'yan shi'a waɗanda suke bin mazaban jafariya su ma sun tafi akan wannan wato a nan an haɗu kenan akan cewa mafi girman bayani ɓangare mafi tushe na haƙiƙa an kai zancen sunna to ana magana ne akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa wasallam wato maganganunsa aikinsa da kuma wani abu da ya tabbatar to wannan abu ya zama sunna sai kuma Maza ba ɗin ja'fariya misali ta yi magana akan cewa to bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa wasallam imamai goma sha biyu da shi annabin dai bisa nassi ya ce a bisu a ji daga gare su su ne halifofinsa za su ci gaba da kare wannan addini da wannan al'umma to su ma sai zamana maganganunsu da ainihin ayyukansu da tabbatarwa su shi ma sai kasance sunna ce ita ma to kaga fahimtar sunna ma tsakanin ahalin sunna din da shi'a an samu bambanci a nan saboda haka mun yi bayanai masu girma a kan wannan da kuma bambance-bambancen da aka zo da shi hatta waɗanda suke ganin ainihin wannan sunna da ta fito daga imamai na ahalbeti kamar suna shakku akan cewa ba za ta taba zama sunna ba to an kawo dalilai cewa ai manzo ne sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisi hadisin nan kuma sananne cewa inni tarikum fi kuma thaqalain lalle ni zan bar muku nauyaya guda biyu sai ya ce kitaballah wa itrati ahal baiti hadisin ya yi wannan bayanin sai kuma akwai wani ruwayan kuma wani hadisin shi cewa inni tarikum fi kuma thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'adi abada zan ba muku nauyaya guda biyu matukan kun yi riko da su bayana ba za ku taɓa bacewa ba to kaga kenan sai ya ce kitaballahi wa itrati ahla baiti wato su ne littafin Allah alkur'ani da kuma itra to kaga ko da a nan idan muka ɗauka wannan hadisi ne mutawatiri a wajen duk musulmai a sanannen hadisi ne to idan muka ɗauki wannan dalili dalili ne mai muhimmancin cewa ashe sunna ɗin waɗannan ahli baiti hidin wanda shi ya nuna mana suwaye su goma sha biyu nan to kaga ita ma ta zama sunna ƙari kan sunnan manzo ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da yake muna ta bayani ne mun shigo hanyoyin da ake sanin sunna ɗin mun kawo cewa akwai hadisai ta ɓangaren da zaka iya cewa mutawatiri ne akwai hadisai waɗanda za ka iya cewa khabarul ahad ko kuma habarin wahid ne wanda yake labari ne aka nakalto shi amma mutum ɗaya ne ya rawaito wannan duk wannan mun yi bayani a shirye-shiryenmu na baya wanda muka nuna cewa hadisai da suka kai haddin tawatur ga irin yawan su ga kuma zai zama a ce yawan mutanen da suka rawaito su zai wuya ba ma zai taɓa yiwuwa a ce duk sun tattaru akan ƙarya ba ya kai haddin tawatur in hadisi ya kai haddin tawatur to ya shiga cikin wannan yanayi na cewa an yadda da hadisin to kaga ta nan za a iya karɓo sunna za kuma a yi aiki da ita wato mabubbuga ta biyun nan sunna akan ita ce mabubbugan dokokin Allah subhanahu ta'ala tana da irin wannan mafuhumi da muke bayani akai to wani abu da muke bayani wanda nake so mu dan yi mana tsokaci akai kafin mu shiga ci gaban cewa akwai wata mabubbuga ita ma da kuma wasu bugar dokokin ma wanda za ka ga waɗansu daga cikin musulmai sun yi riko da wannan waɗansu kuma daga cikin musulmai ba su riko da wannan ɓangaren ba sai suka riko da wasu abubuwan daban to duk wanda za mu bujiro da su ko da ku a dunkule ne amma dai kafin mu bar wannan bayani da muke yi na mafuhumin sunna a tsakanin cewa idan an ce a yi amfani da sunna a yi aiki da sunna to wannan sunna ɗin ai in ka ce duk abin da manzo ya aikata ko kuma ya faɗa musamman akan abin da ya aikata ɗin abin da ya aikata akwai fa wani mafhumi ya kamata mu fahimta ba don an ce abu sunna ne ka ce duk abin da manzo ya aikata sai ka ji ma kai ma ka ce za ka aikata to ya kamata mu san akwai togaciya akwai wasu abubuwan da manzo ya aikata su sallallahu alaihi wasallam sai ya zama na wannan hususiya ne nasa shi rasulullah ubangiji subhanahu ta'ala akwai wasu keɓancewa da yi wa annabinsa cewa shi wannan abu nasa ne misali sallan dare ta shi a wajen manzo farilla ne wajibi ne shi ya tashi ya yi sallan dare to kaga kasantuwan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yana tashi da daddare ko kowace rana da daddare sai ya yi sallan dare cewa wannan farilla ce a gurinsa to kaga sauran musulmai ba a ci da su farilla ba ce so kada wani ya zo ya ji wannan ce annabi yana aikata sallan dare yana yin tahajjud ka ce to tunda an ce sai mun yi koyi mu ayo mamba'i ne an ce wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi cikin manzo cewa abin da ya aikata ku aikata to kar mutum ya dauka akan shi ma ya dauki wannan a matsayin wajibi a kansa a'a wannan wani wajabci ne a kansa shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ma zancen eh, ajiye mata yin aure na mata fiye da hudu kaga mutu mu musulmai sauran gaba daya an iyakance mana cewa ba za mu iya auren mata fiye da hudu ba amma shi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce shi an bashi wannan dama kuma wani guri ma Allah ta'ala ke cewa khalisatan laka min dunil mu'minin wannan kai kadai aka keɓancewa irin wannan ban sauran mu'minai to kaga irin wannan guri in ka ji an ce annabi ya yi irin wannan a wasu guraren to kar ka ɗauka cewa wannan sunna ce cewa kai ma dole sai kayi yi ka koyi da shi a'a akwai abubuwan da sun keɓanta ne ga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam amma ban da sauran muminai to irin waɗannan bangarori ya kamata mutane su fahimci an ce sunna an ce aiki da maganganu da kuma tabbatarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam to idan aka zo wajen aiki din manzo din ya kamata a ga abubuwan da ya aikata din sai a yi bincike a gani shin wannan abin da ya aikata a wannan gurin keɓantacce ne shi kan kansa kurin aka ce an yassarewa ya yi ko kuma sauran muminai ma za su iya koyi da shi a wannan bangaren a matsayin sunna wannan kuma wani abu ne wanda yake yana buƙatar tantancewa ta hanyar karatu da kuma tambayar malamai waɗanda suka san abin allah ta'ala ya ce fasa alu ahala dhikr in kuntum la ta'lamun ku dinga tambayar ma ilimi wanda suka san abubuwa idan ku ba ku sani ba to shi sa muka ga ya kamata mu yi wannan bayani tunda an ce man bayani maganganun duk da muke yi akan cewa sunna ita ce mabubbuga ta biyu ta ainihin dokokin Allah subhanahu wata'ala to ga shi wa'insu abubuwan da muke bijiro da su a irin wannan bayani sunna din da wannan bayanan da muka karkare to mun yi bayani kamar yadda muka ce akan abin da ya shafi yadda hanyoyin da ake bi a san suna din mun kawo wanzancen hadisai hadisan kuma sun karkasu ba wai kurin ma mutawatirai da wanda suke kabarin wahid ba akwai wasu rabe-rabe na hadisai din to alayi tun da wannan shiri ne wanda muke gabatar da abun a dunkule za mu yi kokari insha Allah a shirinmu na gaba mu kawo ɗaya bangaren ko kuma wani abu wanda za ka iya cewa shi ma yana nan an gina shi akan cewa maɓuɓɓuga ne na dokoki maɓuɓɓuga ne na hukunce-hukuncen shari'a to amma insha Allahu sai a shirinmu na gaba sannan za mu zo kuma na ɓangaren bambancin da ke tsakanin sunna da shi'a akan irin waɗannan abubuwa ɗin banda zancen ƙur'ani da kuma sunna wanda dama an haɗu a kai in banda je cewa a wajen sunna ɗin an samu bambanci wanda na yi bayaninsa to amma insha Allah a shiri na gaba za mu dora da inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu warare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu. Shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki bayan sanarwar da bangarorin shari'a da kuma kwamitin likitoci na irin suka bayar dangane da dalilan mutuwar masa amini. da kuma yadda hukumomin kasar ta iran suke kallon wannan rahoto wannan dai shine abinda shirin ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ƙarshen wannan makon ne dai kwamitin likitoci na kasar iran wanda aka baiwa damar gudanar da bincike dangane da mutuwar masa amini ya kammala ayyukansa na bincike da kuma tattara bayanai waɗanda suke nuni da dalilan mutuwar tata a cikin bayanin da kwamitin likitocin ya fitar ya tabbatar da cewa masa amini tana fama da matsaloli waɗanda su ne suka yi sanadiyar mutuwarta a miƙa sakamakon binciken dai ga ma'aikatar shari'a wadda ita ma take gudanar da nata binciken ta fannoni daban-daban ma'aikatar shari'ar ta haɗa dukkanin ɓangarorin bayanan da aka samu daga ɓangaren jami'an tsaro da kuma ɓangaren likitoci da kuma fitar da sanarwa guda ɗaya dangane da dalilan mutuwar masa amini ma'aikatar shari'ar ƙasar iran ta tabbatar da cewa dukkanin binciken da aka yi wanda ya haɗa ɓangare daban-daban na masana ya tabbatar da cewa masa amini ta rasu ne sakamakon rashin lafiyar da take fama da ita bayanin wanda ya kunshi sa hannun manyan likitoci da suke cikin kwamitin waɗanda suka hada da likitocin cikin gida da kuma wasu waɗanda suka zo domin gudanar da waɗannan ayyuka ya tabbatar da cewa an yi masa amini aiki a cikin kwakwalwata tun tana da shekaru takwas da haihuwa sannan kuma tun daga wannan lokaci masa amini ba ta sake murmurewa ta koma kamar yadda take kafin wannan lokacin ba ba ga haka kuma an kwantar da mahsa amini a lokuta daban-daban domin kula da lafiyarta a asibitin milad wanda yake birnin tehran sannan kuma tun daga wannan lokaci a kullum rana tana amfani da magunguna daban-daban waɗanda suke taimaka mata domin ci gaba da rayuwa ba ga haka kuma sakamakon binciken ya tabbatar da cewa mahasa amini tana fama da matsala a cikin kwakwalwata wanda lokaci zuwa lokaci abin yakan taso mata wanda kuma dole sai an garza da ita asibiti domin ceto rayuwarta babbar matsalar da masu amini ta fi fuskanta a lokacin rayuwarta shine yadda ta kan samu matsala wajen isar iskar oxygen a cikin kwakwalwata wanda kuma ko a wannan lokaci babban abin da ya ja mata matsalar kenan bayan da kwakwalwata ta rasa isassan iskan oxygen ta faɗi a cikin ofishin 'yan sanda wanda kuma daga lokacin aka garzaya da ita zuwa asibiti domin ceto rayuwarta wanda kuma daga can ne rai ya yi halinta baya ga hakuma dukkanin bincike da gwaje-gwaje da likitoci suka yi akan gawar mahasa amini da kuma bayanai waɗanda ake da su kafin rasuwarta ya tabbatar da cewa babu wata alama ta rauni ko kuma duka da ke jikinta sannan kuma bayanin ya tabbatar da cewa mahasa amini tun daga lokacin da ta faɗi a cikin ofishin jami'an 'yan sanda a birnin tehran daga wani lokaci kwalwata ta daina aiki baki ɗaya sannan kuma ko bayan isa da ita asibiti an sanya mata na'urori waɗanda suke taimaka mata domin samun bugun zuciya wanda daga bisani kuma bayan share kwanaki uku ana ƙoƙarin ceto rayuwata zuciyarta ta tsaya baki ɗaya wanda hakan yake tabbatar da cewa ta rasa rayuwarta wannan dai shine abinda bayanin kwararrun likitoci tabbatar dangane da rasuwar mahasa amini a nata bangaren rundunar 'yan sanda ta birnin tehran a bisa binciken da ta gudanar tun daga lokacin da aka kama mahasa amini an tabbatar da cewa babu wani abu na cin zarafi wanda aka yi mata da hakan ya hada da duka ko abin da ya kama da haka har zuwa lokacin da ta isa ofishin 'yan sanda masu kula da tarbiyya wanda kuma an nuna hoton kamarori da suke tabbatar da hakan wanda bayan shigarta a cikin ofishin da 'yan mintoci ne matsalar ta same ta wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwarta wannan dai yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda rundunar 'yan sanda mai kula da tarbiyyar jama'a da kuma zamantakewar al'umma suke gudanarwa da lokacin da aka samu saɓani domin daidaita mutane ko kuma kiran yara da kuma waɗanda suka saba ka'idoji irin na addini domin yi masa nasiha ba domin kama su ko tsare su a gidajen yari ba to a nata bangaren gwamnatin ƙasar iran bayan fitar da sakamakon binciken dangane da mutuwar masa amini ta fitar da bayanai daban-daban daga bakunan manyan jami'anta da hakan ya haɗa da shugaban ƙasa da ministan harkokin waje da kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ta iran shugaba ra'isi e na kasar iran ɗayan ya bayyana cewa sakamakon binciken da aka fitar wata manuniya ce akan cewa masu amini ba ta fuskanci wani cin zarafi wanda ya sanadiyar mutuwar ta a hannun 'yan sanda ba sannan kuma ya kira ga jama'a da su tabbatar da cewa sun yi amfani da wannan damar domin tabbatar da cewa an samar da fahimtar juna da kuma zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'umma da kuma kaucewa yada jita-jita kuma karkata ga rahotanni na kafofin yada labarai na kasashen yammacin duniya waɗanda ba su nufin alheri ga ƙasar ta iran shi ma nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa irin matakan da aka ɗauka na gudanar da sahihin bincike dangane da mutuwar masu amini abu ne wanda yake tabbatar da sahihiyar manufa ta tabbatar da cewa an yi adalci dangane da batun mutuwar tata. kuma yana fata al'umma za su gamsu da binciken da ƙwararru suka yi ta wannan fuska sannan kuma ya mayar da martani dangane da irin matakan da ƙasashen yammacin duniya suke ɗauka na yin amfani da wannan damar domin aiwatar da manufofinsu na siyasa da matsin lamba a ƙasar ta iran shi ma nasa bangaren shugaban majalisar dokokin ƙasar iran ɗin muhammad kalibab ya bayyana cewa yana godiya ga dukkanin bangarori waɗanda suka bayar da haɗin kai domin tabbatar da cewa an gudanar da sahihin bincike dangane da mutuwar masa amini sannan kuma ya kira ga sauran bangarori na al'ummar ƙasar iran ɗin musamman ma iyayen yara da su ɗauki matakai na yi wa 'ya'yansu nasiha domin kauce wa shiga cikin yanayi wanda zai iya haifar da matsaloli gare su da ma rayuwarsu. a nasa bangaren kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasar kana'ani a cikin wani bayani wanda ya yi a wannan asabar ya bayyana cewa manufar zanga-zanga da kuma tashashen hankula da aka samu a bayan a kasar iran manufar ba ita ce nuna goyon baya ko damuwa akan masa amini ba ko da wasu sun yi hakan to 'yan kalilan ne kuma tuntuni iran ta riga ta fahimci abin da yake faruwa ya bayyana cewa daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa manufar ba ita ce nuna damuwa akan mutuwar masu amini ba shine kai hari akan masallatai da cibiyoyin addini da kuma makarantu da shagunan jama'a da kasuwanni da dukiyoyi na jama'a da kaddarori daban-daban na gwamnati wanda al'umma ne da kansu suke amfana da su da ma kashe jami'an 'yan sanda da ma jama'ar gari waɗanda ba su amince da abin da yake faruwa ba wannan dukkaninsu dalilai ne da suke nuna cewa manufar ba ita ce nuna damuwa akan mutuwar masu amini ba sannan kuma ya bayyana cewa babban dalili wanda yake nuna cewa abin da yake faruwa ɗin shine ƙoƙarin tayar da hankali da kuma sanya kasar a cikin wani rikici da hali na rashin tabbas shine yadda aka samu tarin makamai a hannun wasu da aka kama daga cikin masu gudanar da zanga-zangar wanda kuma sun yi amfani da su a yankuna daban-daban an kuma kashe jama'a wanda dukkanin abin da yake faruwa din dalili ne da yake tabbatar da cewa manufar ita ce kawo yamutse musamman ma yadda ake kashe jama'a da kuma ɗora alhakin hakan akan jami'an tsaro da nufin ƙara haifar da baraka a tsakanin jama'a da kuma jami'an tsaro sannan kuma dalili na biyu shine matsayar da kasashen yammacin duniya suka ɗauka kafafen yaɗa labaransu da irin rahotannin da suke bayarwa na zuzu ta lamarin da kuma ƙara tunzura al'ummar kasar iran domin su fito kan tituna su aiwatar da irin waɗannan ayyuka na tashe hankula da kona masallatai da kai hari akan ofisoshin 'yan sanda da ma kashe jama'a waɗanda ba su je ba su gani ba da kuma irin matakai da gwamnatoci suke ɗauka a siyasance da takura ma kasar ta iran da ma ɗora mata takunkumi duk da sunan nuna damuwa akan mutuwar mahasa amini da jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar da suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jikon kafin wani lokacin abin kowa da kowa da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumin su a halin yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh